إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau talata takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da kekara biyu, wanda ya zamo daidai da ashirin ga watan afrilu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam a bethlehem idan lissafin ya inganta shekara ɗaya. muna cikin suratu zariya ko muna farko-farkon suratu zariya ɗaya daga cikin surorin makka wanda ta kunshi gajerun ayoyi kuma wanda take karantar da tauhidi cewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa kuma Allah ta'ala ne ubangijin kowa da komai lalle annabi Muhammad annabin Allah ne manzon Allah ne ba ne annabi na farko ko manzo na farko ba hakika wasu annabawa da manzanni sun gabace ki amma duk wanda bai yadda da wannan ba to ranar takin alkiyama zai gaban bacci shi yasa Allah ta'ala ya fara rantsuwa da waɗansu abubuwa daga cikin halittunsa dama kamar yadda ka sani ya halatta Allah ta'ala ya rantse da ko menene amma kai ɗan adam a matsayinka na wanda Allah ya halitte ka a ka'idar musulunci bai halatta ka rantse da kowa ba sai da Allah ko ka rantse da sunan Allah ko ka rantse da sifar Allah subhanahu wa ta'ala amma idan ka kuskura karantse da wani Allah to wannan ya gwada baka da tauhidi kuma ya nuna baka da kyakkyawan aƙida kuma ya gwada kana kusanci da mushrikai da kafirai waɗanda ba sa ganin girman Allah sai girman wani Allah don haka fara wannan sura da aka yi da rantse-rantse masu ƙarfi kuma wani abin mamaki Allah ta'ala ya yi rantsuwa ko ya ambaci sifofi maimakon waɗanda ake sifanta su tunda da farko an yi rantsuwa da iska amma ba ambaci iskan ba sai aka ambaci aikin iskan sannan na biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da gizagizai amma bai ambace su ba sai ya ambace aikinsu na uku Allah ta'ala ya yi rantsuwa da jiragen ruwa ko kwale-kwale amma bai ambace sunayensu kai tsaye ba sai ya ambace sifofinsu aikinsu sannan kuma na hudu Allah ta'ala ya yi rantsuwa da mala'iku a nan ma bai ambace su balo-balo ba sai ya ambace wani bangare daga cikin ayyukansu domin a gwada maka cewa Allah mai iko ne bisa dukkan komai kuma babu abin da ya isa ya gagare Allah yana yin hukuncinsa a duk lokacin da ya ga dama kuma duk lokacin da yake so zai yi takin duniya kamar yadda duk lokacin da Allah yake so zai yi takin alkiyama na aljanna ya je aljanna na wuta ma ya je wuta sai Allah ya sake rantse mana da sararin samaniya ko kuma da halittan sama shine ubangiji ta'ala ya ce wa sama zatil hubuki ina rantsuwa da sama ma'abuciyar kyau da kwarjini da tsari da daidaita kai ka ce a cikin halittan Allah ta'ala babu wata halittan da ta tara waɗannan idan ba sama ba amma duk wannan an yi shimfiɗa ne domin a jaddada mana cewa wannan mutumi da aka aiko a matsayin annabin Allah da manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wakili ne na Allah Allah ne ya aiko shi da dukkan abin da ya zo yake faɗa na alkur'ani duk da kasancewa mutane masu sauraronsa ko a lokacin sun yi saɓani waɗansu sun ce maza Allah boka ne abin da yake yi bokanci ne waɗansu sun ce maza Allah mawaƙi ne abin da yake faɗa waƙa ne waɗansu sun ce maza Allah matsafi ne abin da yake yi tsafi ne waɗansu kuma suka ce duk abin da annabi ya zo ya faɗa ƙarya ne saboda ke makaryaci ne amma wannan tarihi da ainihin mutanen da suke zamanin suke tare da su suna ƙaryata su an fi samun amincewan sauran mutane akan maganganun da aka fada a baya na abin da ya shafi bokanci ko abin da ya shafi tsafi ko abin da ya shafi waka saboda suna da muhimmanci suna da daraja a wancan lokaci amma kai tsaye a cewa annabi makaryaci ne wannan hatta su a zamanin jahiliyatul juhala wato ba su yarda da wannan ba saboda sun amince manzon Allah bai gaskiya ne shi yasa ya kamata ya ce duk ka kana kwatanta gaskiya akwai inda za a ce a inda akan abu kaza ne wani mun san shi da gaskiya amma waje kaza barki da iskancinsa kaga alal aqal ka gyara wani bangare sauran da baka gyara ba kuma sai a taya ka da addu'a ko kuma kai ta addu'a Allah ya taimake ka wajen gyarawa amma a share ka gaba cikin la'ana ko a haɗe ka gaba cikin tsinuwa to wannan lalacewa ce domin fa innahu min alamati shiqa wal wa tamsil basira saboda yana daga cikin alamu na shaƙiyyancewa duk wanda ya shakiyance kuwa ina ne makomansa Allah ta'ala ya ce fa fin nar khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk saboda haka hatsari ne to waɗannan mutane a zamanin annabi sun ta saɓani shine Allah ta'ala yake jaddadawa yake cewa innakum lafi qawlin muktalif bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك إنكم لليكو ودنن كافرين لفي قول مختلف lalle kuna cikin zance wanda yake mai saɓani kun kasa tsayawa kan magana guda dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali abin da ya kamata gare ku shine ku yi imani da shi ku yadda annabin Allah ne manzon Allah ne Abinda ya zo muku da shi sako ne daga wajen Allah subhanahu ta'ala ba tare da kun yi doguwar jayayya ba kamar yadda waɗansu mutane suka yi imani da annabi ba tare da ɓata lokaci ba kuma game a wancan lokaci duk wanda yake son gaskiya idan ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yarifunahu kama yarifuna abna'ahum Allah ta'ala ya ce suna gane ki yana da gaskiya mutum ne mai gaskiya suna gane ki annabin Allah ne manzon Allah ne kamar yadda suke gane ayayensu idan sun baka duk mutumin da yake da yaya ya zauna da su shekara da shekaru sai aka ce 'ya'yan nan sun bata sai bayan waɗansu shekaru suka sake haɗuwa yana da wahala a ce ya kasa gane waɗannan 'ya'yansa ne yana da wahala ƙwarai da gaske saboda haka duk wanda yake son gaskiya ko yake kwanayin gaskiya to yana haɗuwa da annabi zai gane to amma waɗannan da ke ɗan ya ruɗar da su ba su yi imani da shi ba sai ya kasance maganganun da suke faɗi dangane da annabi wato suna saɓani amma duk da haka wawaye ba su hankara ba suna ɗaukar maganganunsu shi ne Allah ta'ala ya ce innakum lafi ƙaule muftale lalle ku nan kuna cikin zance wanda yake mai saɓani a innakum ayyuhal mushrikun al mukazzibun ya ku waɗannan mushrikai masu karyatawa li rusuli ga manzannin Allah lafi ƙaule muftalifin muftalibin la yalta'im wa la kuna maganganu masu saɓanin juna waɗanda ba su iya haɗewa ba su iya taruwa waje guda wa kala qatada al-imam qatada yace innakum la fi qawlin mukhtalifin ma bayna musaddiqin bil qur'ani wa mukaththibin bihi lalle kuɗin nan kun saba jima'ana ya raba mutane gida biyu ya ce ƙaulin muktalifin akwai waɗanda suka yi imani da annabi kaulin muktalifin akwai waɗanda suka karyata manzon Allah to kun ga sun yi hannu riga kenan Shi ne muktalifin sun saba sun yi hannu riga wannan yayi nan wannan yayi nan ko wannan yayi gaba wannan kuma yayi yamma shine qaulin muktalifin bi ma'ana amalin muktalifin wa i'tiqadin muktalifin wa kazalika imanin muktalifin sun yi imani wanda yake mabambanta wadancan sun yi imani da ƙarya waɗannan kuma sun yi imani da gaskiya yufaku an homan ofe ana karkatar da wanda karkatar da shi to wannan ana nufin labari ne ko jawabi ne labari ne ko jawabi ne yufaku an homan ofe ana karkatar da wanda a karkatar da shi idan aka ce labari ne to ana ba mu labarin cewa waɗansu wawaye sukan ɗauki wannan magana bi ma'ana a wancan lokaci idan baki suka zo birnin makka suka hadu da mutanen makka kafirai waɗanda ba su yi imani da manzon Allah ba sai su ce ai wannan mutumi makaryaci ne waɗansu su ce wannan mutumi boka ne waɗansu ce wannan mutumi mawaƙi ne waɗansu ce wannan mutumi matsafi ne don haka karku yadda da ki cewa ki annabin Allah ne manzon Allah ne to da haka haka karkatar da mutane da yawa gabarin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin tarihi a lokacin da ake aikin haji a zamanin jahiliya tunda daman zamanin jahiliya suna aikin haji kusan aikin haji tun zamanin annabi ibrahim aka fara lokacin da ya gina eh, ɗakin Allah sai Allah ta'ala ya ce to yayye kuwa wa azimtin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin ya li yashhadu manafi'a lahum Allah ta'ala ya ce masa yayye kuwa saboda haka yayye kuwa tun daga lokacin aka fara zuwa aikin haji to idan shekara ta zo kafirai sukan taru a ɗakin Allah da sunan aikin haji sai dai kamar yadda ake faɗa mana shine idan mutum ya je da tufafinsa zai tube ya ajiye a gefe saboda tufafinsa tufafin mai najasa ne tufafin najasa ne tufafin kazami ne tufafin mutumin da yake ba na Allah ba ne sai ya nemi aron tufa a wajen shawa. su ne waɗanda suke rike da ɗakin Allah su ne mazauna birnin makka su ne masu hidima ma alhazai su ne wanda ake ganin su jagororin addini su ne ake ganin masu tsarki saboda haka tufafinsu mai tsarki ne tunda suna kusa da Allah to su ne za a ɗauki tufafinsu ana ɗawafi da shi amma ba haka ba kowa idan ya je zai ajiye rigarsa idan ka rasa na aro ko ka rasa na haya to sai dai ka yi ɗawafi tsirara wato mutum zai yi ɗawafi haihuwar uwarsa tun da kowa yana zuwa duniya baya da riga ko mai riga ne aka bar masa rigan to ba zai minti biyar ba ko goma mutuwa zai yi dun wannan rigan ba rigan alheri ba ne ya za an haife gi da riga mai riga namiji ko mace to ana haihuwa da rigan idan ungozuman tana da ilimi ta san ne, to maza maza tana keta wannan rigan wannan leda amma ba keta ba zai nemi ya yi numfashi idan bai numfaki ba na waɗansu mintoci to mutuwa zai yi saboda haka kun ga wannan rigan ba rigan alheri ba ne babu wanda ake haihuwansa da riga ai dalilin da ya sa aka ce duk wanda ya mutu ku masa tsirara ku sanya masa likafa ne kaman guda uku abinda suna ta karantar kenan idan babu hali a sanya guda daya masabar malikiya suna cewa namiji a sanya masa biyar mace a sanya mata bakwai amma mafi inganci shine a sanya tufafi guda uku a matsayin likafa ne mayafai guda uku saboda me saboda kufi na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi salasati aswabin bidin suhuliya min kursufin laysa fiha imama laysa fiha qamisun wala imama saboda manzon Allah manyan mayafai guda uku aka sanya shi a ciki to tsirara ake yi wa mutum haihuwar uwarsa namiji ne ko mace tunda ya zo bai da komai amma dai Allah ta'ala ya ce in zai koma to ku sanya masa likkafani duk wanda ya yi likkafani wa dan uwansa shi ma Allah ta'ala zai rufa masa asiri saboda haka zai ya sa ya ki anan na ki gaba ɗaya. ai babu maganan gajeren wando babu maganan sanya dogon wando ko ga masabar malikiya ma abinda suka ce kwarjalle za a daura masa shine wani abu mai kama da tawul ai kaga babu gajeren wando saboda haka yadda ya zo haka zai koma za suka ce to duk wanda zai yi dawafi haka zai yi dawafi tsirara mata ma su zo su yi dawafi hakan nan tsirara amma da yake iskanci yana da karanci a lokacin ba kamar yanzu ba a yanzu mafi yawan mutane za ka same su iskancinsu ya yi yawa ta kowane ɓangare amma mutanen da mace za ta je ta yi dawafi tsirara ga ɗakin kaba ba wanda ya damu da ita tana ce al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu haka za ta gama dawafinta ta kama hanya ta tafi ta je ta sanya tufafinta babu mai leƙe. amma yanzu ba ya sa'a ba alaran mama sai ga yana lekawa Allah ya kyauta na don haka mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi amfani da ire-iren waɗannan lokatai na taruwan ƙabilu daban-daban daga ainihin sassan duniya da mutane daga ɓangarorin duniya daban-daban da suke zuwa aikin hajji a zamanin jahiliya domin ya kiraye su zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala idan ba kumanta ba a cikin tarihi an ba da labarin cewa baffansa abu jahal idan ya ga manzon Allah ya fito sai ya bi bayansa yana ce kar ku saurari wannan fa innahu kazzab lalle wannan makaryaci ne abinda baffansa yake fada kenan abu jahal shi yasa yayi mumunan karke abinda ya biyo baya wato bai yi kyau ba kwarai da gaske saboda har ya mutu bai karbi addinin Allah ba kun ga kenan ya toshe gabarin hanyar Allah shine yufaku anhu man kofe ana karkatar da wanda karkatar da shi wannan a matsayin labari kenan wato ana ba mu labari tunda suka yi maganganu masu sabani amma duk da haka sun karkatar da mutane daban-daban gabarin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ganin ba sai mun ambaci ɗaya fassaran ba inama ya rujo alaman huwa dalun fi nafsi saboda haka duk wanda ya bata idan ya samu batattu irin irinsa shikenan sai ya saje da su annahu qawlun batil tunda shi ma yana kan barna ai kamar rayuwa ce da mutum zai tafi wani gari ya je ya sauka wajen waɗansu mutane ya same su yan shaye-shaye ne idan dare ya tsala akwai abinda suke sayowa suna sha to dama idan shi ma yana nan a nan inda yake mai ɗan niki ne bai tsayar da addini yadda ya kamata ba to aka masa ta yi shiga zai yi gaba daya in neman mata ne to za a nema tare da ke idan zalunci ne ko ɓarna to nan ma za a yi tare da ke shi yasa manzo Allah ya ce alqulubu junudun mujannada lalle zukata da kuke gani wato sai idan hali ya yi suke yin abota duk wanda kaga sun dunkule waje guda ko yaushe suna nan tare to idan ka duba za a ga mafiya yawan halayensu ya zamo iri ɗaya ne ba wai ɗari bisa ɗari ba a'a ana iya samun mutumin da yake mutumin kirki ne 75% ya hadu da mutumin da yake mutumin kirki ne 95% ai kaga ɗaya ya dora wa ɗaya ɗara wa ɗaya amma tun da 75% duk sun zamo iri ɗaya to shine alqulubu junudun mujannada kamar yadda hausawa suke cewa sai hali ya dace ake yin abota saboda haka in kaga ɗan shaye-shaye kaga yana tafiya kullum da wani duk tawagansa a ko'ina wanda suna dunkule waje guda to ka tabbatar da yawan su su ma shaye-shaye ne idan ka ga manemin mata shi ma yana tafiya koyaushe da waɗansu abokansa to ka tabbatar su ma manema mata ne sannan idan ka haɗu da mai kishin addini wanda ya damu da addini wanda ya kula da ayi gaskiya wanda yake riƙe amana ko kuma yake cika alkawari su ma idan ka same su mafiya yawa suna taruwa suna haduwa akan wani al'amari to lalle halin su na kirki ne kusan dukan su gaba daya saboda haka shi yasa aka ce a yi taka tsantsan wajen abokantaka da mutumin da yake mutumin banza Allah ya sauwake don haka waɗannan mutane ne annahu qaulun batil idan sun hadu da ƙarya tun da su ma mabarnata ne to sai su yi imani da ke sai su yarda da ke innama yan Kadulahu, lahu wa yadillu bi sababihi bi ma'ana yana jawuwa ga wannan kuma yana bata a dalilinsa wa yufaku anhu man huwa ma'fuqun dallun gumr daman wanda yake batacce shi yake batar da shi la fahma lahu wanda baya da fahimta kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace fa innakum lama ta'budun lalle kudin nan da abin da ke bautawa ma antum alayhi bi fatinin ku Kudin nan ba kasance masu fitilan sa ba illa man huwa salil jahim sai wanda zai shiga wutan jahima saboda haka wanda yake bacewa daman batacce ne idan Allah ya batar da mutum to ba mai kiryar da shi duk wanda Allah ya kiryar da shi kuma ba mai batar da shi mutane nawa ne waɗanda suka shigo birnin makka suka haɗu da miyagun kafirai suka ce akwai wani mutumi wanda zai ce muku shi annabin Allah ne manzon Allah ne yana ba ku labari kar ku yadda duk abin da ya fada muku kar ku yadda amma sai da aka samu waɗanda suka je suka ce su kuma sai sun ji kwakwaf kuma garin jin kwakwaf din nan suka yi imani daga cikin su akwai bima radiyallahu an yazo aka ce karka kuskura ka hadu da wani wanda yake yana ce ki din nan wakili ne na Allah kaza kaza kaza yace ni kuma shi nake so na hadu da shi eh ki nake so na hadu da shi in yana da matsala to ni ina magani zan masa magani in yana da matsala kenan amma in ba da matsala wannan ya gwada kenan zai bi shi kuma haka ne lokacin da ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa manzon Allah yace to ni dai Allah ya hore min wani abu ni ma ina da baiwa kai ma an yi bayani kana da baiwanka to bismillah shine manzon Allah ya fara innal hamdalillah ce nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh da aka yi sai yace zidne yace ka kara min saboda wannan ya fi karfin rukiyan da yake yi ya gane akwai gaskiya karshe imani da manzon Allah ya karbi kalmar shahada kun ga kenan ana hana kiki kuma ya kai kansa kuma Allah ya taimake ki to shi yasa waɗansu ana tare su ba sa ruwa, waɗansu kuma aka tare su dama lalatattu ne shikenan sai su taru gaba ɗaya قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس يتي وصدي ووصدي يؤفق عنه من أفك جل duk wanda ya bace shi yake batar da shi ya tarafa an hada alqur'ani man kazzaba bihi duk wanda kaga an karkatar da shi gabarin alqur'ani da wa'azi da karantarwar musulunci to da man ne kun ga dalilin da yasa ake haba-haba da watan ramalana yazo idan karatu za a yi a watan ramalana za ga mutane da yawa sun taru kuma mutane iri daban-daban wani ma sai ka waiwaya an ka ganshi a unguwanku da ya kasan kawai zai ganshi a wajen tafsiri ana abu yana girgiza kai yana Allahu akbar kai sai abin ma ya baka mamaki ka ce yanzu wai su wale ne su ne ake yin kabbara tare da su eh kaga wannan ba sai ka yi wani dogon bincike ba ai Allah ta tabaraka wataala ya taimake ki ya matso kusa ga dukkan alamu akwai alheri tare da shi ko da barna yake yi idan Allah ya karfa wa garinsa nono to za a wayi gari ya tuba zai yi wahala ya cika da mummunan hali amma wanda za ka ga shi yana daɗa nesa duk inda ya ji muryar lafika ana karanta alkur'ani haushi yake ji to wannan in ba yi sa'a ba mai yiwa asalinsa ba ɗan musulmi ba ne ƙwarai da gaske tsautsayi ne aka samu musulmi suka haife shi daman ɓatacce ne tuntunin yana daga cikin rabon shaidan kuma yana daga cikin rabon jahannama Allah ya tawwake saboda haka duk wanda ka ganki ya kiriyo Allah ne ya kiri da ke duk wanda ya bace to kuma Allah ne ya kaddara bacewansa sai Allah ya ce me qutilal kharrasun sai Allah ya ce qutilal kharrasuna an tsine shine qutila lu'ina al-kazzabuna ko almukazzibuna an tsine wa masu karyatawa ko lu'inal kazibuna an tsine wa makaryata ko za akwai mutumin da zai kirkiro karya to shi ma tsinanne ne da mutumin da za a faɗa masa gaskiya ya karyata shi ma tsinanne ne shine qutilal kharrasuna alhali asalin kharrasuna su ne masu kirjado magana ba haka take ba sai su kirkiro ta masu saci faɗi su ne ake magana su matsi na ne a nan baka san hawa ba baka san sauka ba amma ka kirkiro magana shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yake cewa wa sahabbai ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir shin bazan ba ku labari da mafi girman laifi ba maza Allah ya fali ya shirku billah yake shirka da Allah wa huququl walidayni da yin tawaye wa iyaye sai ya ce ala wa ƙaunar zuwar, ala wa shahadatu zuwar, ala wa ƙaunar zuwar, ala wa shahadatu la yi karni yukarriruha hatta laita ko sakata maza Allah na uku sai ta maimaitawa ya ce ku saurara da faɗin zuwar, ku saurara da shaidan zuwar, kuma abinda malamai suke fassarawa zur shine mutum ya ƙirƙiro magana ba haka yake ba ya ce haka ne bai sani ba ya ce ga yadda yake alhali karya ne to haka ma wajen ba da shaida kamar waɗanda suke ba da shaida akan akwatunan zaɓe a ɗauki kuli a basu su je kotuna na ƙararrakin zaɓe su je suna ba da shaida a bisa zuri maza Allah yake lalle waɗannan sun aikata akbarul kaba'ir saboda ƙarya ne to sune a ƙarƙashin wannan aya Allah yake cewa qutilal kharrasuna Allah ya tsine ma waɗannan wanda ba san abin da ya faru ba su ce sun sani su ba da labari ba da su aka yi ba su ce su ne shaidu kawai domin saboda su gyara duniyan wani su kuma su bata lahirarsu to haka ma 'yan tsegumi su ma sun fada ƙarƙashin wannan aya mutumin da yake zaune a bakin hanya shi yasa annabi ya maka ne da zama a bakin hanya Ya ce, wal julusa fi turuqat na gargade ku da zama a bakunan hanya masu zama a benci a bakin hanya da masu zama a gindin bishiya a bakin hanya da masu zama a kofan shaguna da masu zama a kofan ofisoshi duk inda za ka zauna mutane suna girmawa kana saki faɗi a kansu kana musu ƙarya da karri to kai ma ka faɗa karkashin kutilal kharratuna saboda ƙarya kake yi ba ɗabi'a ce ta musulmi ba wannan kenan fassaran gardawa kutilal kharratuna an tsine wa masu sai da kara Allah ya kyauta kala mujahid al-imam mujahid yace ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na alkur'ani yace al-karrasuna sune al-kazzabuna bi masu yawan ƙarya masu ainihin faɗin ƙarya ko masu shaida akan ƙarya kala wa hiya mislu abasa wannan aya ta yi kama da ayan da take cikin suratu abasa ayan da Allah yake cewa qutilal insanu ma akfara an tsine wa dan adam me kafircin sa eh da qutilal insanu dan adam an tsine masa ma akfara wannan ma dinnan lita'ajjub shi yasa ka ce akfara fi'lu ta'ajjub kun ga maimakon ya ce ma akfaru to ya kace qutilal insanu ma akfarahu me yi kafircin sa ana jin mamaki Allah yana jin mamaki yadda dan adam duk ni'imomin nan da aka yi masa amma yayi kafirci ana faɗa masa gaskiya yana kaucewa sai dai da yake dama dan adam mai yawan jayayya ne kuma ku abin nan kal insanu min ajalim an halice ki dan adam yana da gaggawa saboda tankwarewansa ke sa ake kiransa dan adam amma hatsari ne kowane abu ka ringa hankalta in ba ka ba za ka fada cikin kutilal insanu ma akfara kai in khalaqa min nutfatin khalaqahu wa qaddara thumma sabila yassara zaga mutum ya girma cikin uwarsa Allah ta'ala ke yake sauwake masa hanyar fita wani aka haife shi sai ya ganki da katon kai wallahi ba domin Allah ya sauwake ba ya kore ba to kashe uwarsa zai yi wajen fitowa da wannan katon kansa nan eh, wani ma kansa yana faffashe shi yasa yake samun ungozoman da ta sani sai ga kan mutum a faffashe hakan nan yadda ka san faskaren bishiyar menene wanda za ka ganshi wani abin nan eh, wani bambara kwai hakan nan haka za ga kansa shi shine sai a samu ungozuma sai ta gyara masa sai ta dan gyara masa molin kansa don ba gyara masa molin kansa ba kwarai don ana haihuwan mutum sun haka dan mulmula kansa haka ma zai yana mazuwa amma an haka bar shi haka kansa zai zama yana da fasuwa wani zai ta ciwon kai har ya mutu yana ciwon kai saboda wannan to amma Allah ta'ala ce sun masabila ya tsara lokacin da yake fitowa mace ba za ta sani ba saboda Allah ya sauwake shi kai ma an barka a wajen kana kallo fakewa da kuka za ka yi rulewa za ka yi sai ka rasa yadda za ka yi amma Allah ya sauwake shi sai ga shi ya fito to shi da Allah ta'ala ya zaunar da shi a cikin uwarsa kuma wajen fita ya sauwake sai gashi shine wai yazo yana yin kafirci da butulci shine kutilal insanu ma akfara Allah ya kyauta wal kharrasun alladhina yaquluna la nub'athu yana daga cikin masu karyatawa abinda suke faɗi ba za a yi takin kiyama ba Aikun kun kun ballo da faɗi. da ma'ana sun ɗebo da yawa ai wala nuna ba sa imani da takin alkiyama shi yasa suke aikata abin da suka ga dama wa bin abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas Allah ki kare yadda da su kale yace qutila al-kharrasuna ay lu'ina al-murtabuna dun masu kokonto Allah ya la'ane su to kun ga wannan an sake dawowa an ɗibi mutane da yawa duk wanda yake kokonton takin alkiyama to shi ma la'ananne ne saboda bai yi imani da Allah ba duk wanda yake kokonton manzancin manzon Allah to shi la'ananne ne duk wanda yake kokonton alkur'ani shi ma la'ananne ne intaha sai Allah ta'ala ya fassara alkharrasuna ga daga cikin sifofin sunan ya ce mai allazina hum fi ghamratin sahun allazina hum fi ghamratin sahun sune waɗanda suke cikin bata kuma a cikin batan ma suna rabkana waɗanda suke cikin jahilci a cikin jahilcin ma suna rabkana wanda suke cikin wauta a cikin wautan ma suna rabkana saboda gamratin ana fassara ki da jahilci ana fassarawa da wauta ana fassarawa da rakin imani taurin kai wa haddis wala haram fahon ila fil wa ga kafirci ga ga filuna lahun waɗannan maras kanane ba san ma abin da ake ciki a duniya ba su san dauka kawai Allah tabaraka ta'ala ya halitte su domin su yi walwala ne shikenan sai su ta neman duniya suna cin daɗin duniya suna mallakan abubuwa ba abin da ya dame su da lahira sun manta da cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halice su domin su bauta masa ne sun manta da wannan ba su ma mai da hankali akai ba shine Allah ta'ala yake qutilal kharratun bima na kharratun sune alladhina hum sune waɗanda fi gamratin sahun waɗanda suke rafkana a cikin batansu da su da su da wautansu kamar yadda Allah yake yas'aluna ayyana yawmuddin yawmahum na'am يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون يسألون saboda tsaban wautansu da shakkansu da rashin imaninsu sai kaje suna tambaya suna tambaya cewa ayyana yaushe ne yawmuddin ranan tayarwa wannan ayyana tana daga cikin haruffa ko kuma wato kalmomin da suke istifhamiyya eh ana neman fahimta ayyana na neman fahimta wanda yake zarfi ne na neman fahimta wanda yake gwada zarfi na zamani yawmuddin yaushe ne za a yi sakamako yaushe ne ranar sakamako kaga nan ma yawmuddin ranar sakamako ba ranar addini ba wa kulu na haga dalilin da yasa suke wannan tambaya ba saboda Allah suke tambayan ba suna tambaya ne takriban wa inadan wa shakkan wa sibada suna tambaya ne saboda girman kai domin su gwada rakin amincewansu da takin alkiyama suna ganin kawai in an zo an yi rayuwar duniya to babu wata rayuwa wanda ake kiranta rayuwar kiyama ko kuma rayuwar lahira Allah tabaraka wa ta'ala yake kyale su يومهم على النار يفتنون يومهم على النار يفتنون yaje ka kyale su a ranan hum su waɗannan mutane ala nari yuftanuna a wuta ana azabtar da su abinda ake nufi da yuftanuna shine yu'azzabuna ana azabtar da su ba wai da Hausa ka fassara kika ce fitina ba don kace ma fitina ake fitinan su babu laifi sai dai idan ka ce ana fitinan su to kaman ka takaita ne domin aka fitini mutum zai iya zullewa zai iya kwacewa kuma zai iya rabuwa da wannan fitina to amma azaba tana da girma kwarai da gaske ayu azabuna ana azabtar da su kama yuftanu zahabu ala na kamar yadda ake narka zinare ko bakin karfe a cikin wuta da zuga zugi to haka su ma za a musu ranar takin alkiyama Allah ya tsare mu wakilai ta nuna yi kurakuna shi ne ana kona su tun daga filin alkiyama kafin masu je makoman su wuta sai kuma a ce musu mai zuku fitnatakum hadha allazi kuntum bihi tastajilun sai Allah ta'ala ya sa mala'iku su ce zuku fitnatakum kun ku dane azabarku bi ma'ana zuku azabakum ku ɗanɗani azabanku hadha allazi kuntum bihi tastajilun ai wannan ne kuke gaggawan zuwansa saboda kun raina ba za a yi ba kuna ce yaushe za a yi tashin alkiyama ya tsaluna ayyana yawmuddin a can bayan mun karanta kuna izgile kuna gwada abin ba zai yiwu ba kuna karyatawa to ga ranan da ake magana ba kuna gaggawa ba da wasa to gashi an kawo rana zo ko fitnatakum don haka ku dan dani azabarku hadha alladhi kuntum bihi tasajilun wannan shine abin da kuka kasance kuna gaggawan zuwansa? sa yuqalu lahum zalika taqri'an wata tawbikan wa tahqiran wa tasfira Allah ta'ala zai faɗa musu wannan ne domin saboda a kwankwashe su sannan a zarge su sannan a wulakanta su a kuma kaskantar da su shi yasa za a faɗa musu wannan kuma idan an riga an tafi lahira to babu maganan a dawo duniya kuma a gyara aiki eh to kaga wannan gargadi ne mai yawa kuma gargadi ne mai tsanani shi yasa za ga kowa ya razana yanzu kuma bari mu shiga aljanna eh akwai masu rakiya akwai masu rakiya eh kaga ana tambaya zaka ji kowa yana ce eh amma sai wajen aiki a rabu kuma mutum ba zai shiga aljanna ba zai idan ya yi aiki ba lalle aikinsa ne gaba ɗaya zai kai shi aljanna ba amma dai zai taimaka maka. saboda ba yadda za a yi a ce baka yi aikin komai ba haka kawai a ce maka zo kawai saboda kai ɗan kaɗo eh a ce maka zo ka zo ka shiga aljanna babu wani abu ba zai yi ba sai ka yi aiki ya yasa Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu labari a cikin ayoyin da za mu karanta ayoyi ne masu daɗi masu tsoron Allah suna da gidajen aljanna amma kuma da ya ba da wannan labari sai ya ambaci waɗansu daga cikin sifofin masu tsoron Allah mai Allah ya ce إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تو كاغا صفوفين su kenan innal muttaqina fi jannatin wa uyun wana an fadi mubtada da kabar wane ne mubtada eh ne mubtada a larabci akwai farkon labari akwai kuma rufe labari ka buɗe labari zaka rufe labari Shi ne suke kiransa mubtada da kabar to a cikin wannan aya akwai mubtada da kabar ko a haka aka tsaya magana ta gari wane ne mubtada almuttaqin wane ne kabar fi janna kalin bayanin sa ko maqufun alaihi wa uyun na tuna ma wata kira'a wa uyun wata kira'a kuma wa iyun wa ainun din sai su masa kisra yana da wahalan fada uyuwan da kuma iyun kuma dukkan su o'i ne turai ya za wato menene suke fada ilimin kira a kima ilimi ne bai fadi kwarai da gaske amma mutum da muka kafiya guda ɗaya ɗayan muke ta tafiya akan haka dun ya fi sauki amma in ka samu wanda ya kware ya san kira'o'i daban-daban in an zo zai ce maka waje kaza saboda haka in kana da kwakwalwar da za ka rike sai ka rike inna duk inda ka ga inna to tana karfafa zance ne kuma takan zo a farkon mubtada ne a matsayinta ne mai karfafawa ko zan akwai inna akwai kuma Allah to inna din ita tana shiga cikin sunaye ne tana shiga cikin sunaye ne in kaga inna to farkon magana ne duk da kasancewa anna din takan shigo sunaye eh amma kuma za a ga kamar tsakiyar zance ne sannan akwai an kamar yadda yake akwai in amma dai muna magana da inna ne ko kuma anna innal muttaqina wannan innan ita ce ta yi aiki akan almuttaqina Eh. asalin almuttaki ne menene almuttakuna almuttakuna kuma flural ne jam'i ne menene singular nasa eh almuttaki almuttaki mutum daya almuttaquna mutane da yawa to idan inna ta shigo to ita tana amfani da waɗansu wasula duk sunan da ya biyo bayanta sai ta canza masa wasali sai dai idan ta kadari ne da ma'ana duk na'un din yadda ya biyo bayanta shi ya sa ta mai da almuttaquna ya koma almuttaqina innal muttaqina fi wannan harafi ne na jarra jannatin ita kuma wannan fi tana da muhimmanci tana da tasiri amma kuma ƙarfinta bai da yawa sai dai ita duk inda ta zo sunan da ya biyo bayanta na ɗin da ya biyo bayanta sai ta masa wasalin ƙasa shi ma sai dai idan ta kadari ne ya sa aka ce fi jannatin da abin da ya kamata ya zo ba domin fi ba zai zamo jannatin jannatin sai dai kuma anan in ka cire fi kabar wajen haka to maganan ba za ta tafi ba shi yasa fi din ta yi tasiri wa uyunin uyunin maimakon wa uyunun saboda an ce jannatin shi yasa aka ce wa uyunin Allah ya sa an gani innal muttaqina fi jannatin wa uyunin sai Allah ta'ala ya sifanta su yace ce akhizina ma atahum rabbuhum na farko kenan innahum kanu qabla zalika muhtinin na biyu kenan kanu qalilan min al-layli ma yahjaun na uku kenan aha wa bil asharihum yastaghfirun na hudu kenan وفي أموالهم حق للسائل والمحروم نبي أركينا وفي الأرض آيات للموقنين وانا النشيدة ليه هو قارن بياني ليه قارن بياني أتو آرام هاتي قارن بياني ليه شكرا سيمو جاء قارن بياني أهه وفي أنفسكم أفلا تبصرون تو تندك أكثر في تفسيري ما كارم بياني نه تندك أكثر فا تو وانا ما كان بياني نكو أها وفي السماء رزقكم وما توعدون أبو بوا قد أكو كينا وفي الأرض آيات للمقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون أها فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وفي أكل في قوفة في الله تعالى يتي فورب السماء والأرض يساك كورم قوة amma sai kawo da fa fawa rabbe maimakon wawa sai kawo fawa rabbe sama'i dun waɗin nan na rantsuwa ne kamar ka ce wallahi ne wa rabbi. don aka kawo wawa ya zama wani iri sai ce fawa rabbi sama'i wal ardi innahu la haqqun saboda haka abinda annabi ya zo da shi gaskiya ne duk labarin da ya faɗa gaskiya ne mislama annakum tantiku a wata kira a misluma annakum tantiku misluma annakum tantiku halal to Allah ta'ala ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu tsoron Allah suna cikin gidajen aljanna da ainihin idan duna na ruwa wanda yake gudana akhirina ma antahum rabbuhum masu karban abinda Allah ya ba su ne ba su da korafi ba su kaucewa ba sa yin da bai dace ba ba sa ketare iyaka innahum kanu qabla zalika mufinin lalle sun kasance kafin wannan lokaci dama suna daga cikin masu kyautatawa su ba su munanawa ba sa aikata barna mutanen kirki ne da wannan abu yazo ya same su sai suka karbe ki hannu biyu suka yi imani da annabi suka yi imani da alkur'ani kuma suka yi aiki mai kyau kanu qalilan min al-layli ma yahjaw sun kasance a cikin dare wato kaɗan ne suke yin bacci duk sauran daren suna sallah suna ambaton Allah suna komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa ya asarihum yastaghfirun sannan kuma da ainihin safe ko da asuba suna neman gafaran Allah yana iya yiwa kafin alfijir ya fito ko kafin rana ta fito suna neman gafaran Allah sun yi laifi ne ba su yi laifi ba amma suna istighfari da safe wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal maharo. a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi ga wanda ya roƙa za su ɗauka su baki wal maharum wanda ma bai roƙa ba idan sun ga ya cancanta za su ɗauka su baki wa fil ardi ayatun lil muqinin Allah ta'ala ya ce ah, a cikin ƙasa akwai ayoyi masu yawa ga masu sakankancewa wato a sakaice ko a fakaice yana gwada mana almuttakina su ne masu sakankancewa sun lura da ayoyi da yawa a bayan kasa shi yasa suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kai wa fi a cikin karan kanku akwai ayoyi masu yawa A falatun tufsirun me yasa ba za ku hankalta da su ba anan akwai abin da aka yi ijazi kamar yadda ya ce wa fil ardi muqinin wa fi anfusikum ayatin afala tufsirun a cikin karan kanku akwai ayoyi ko anan ma kawai aka tsaya afala tufsirun wai me yasa ba za ku hankalta ba me yasa ba za ku lura ba wa fi sama'i rizqukum arzikin ku fa yana sararin samaniya a hannun Allah yake sannan kuma ku sani wa ma tu'adun da abin da ake muku alkawari na azaba idan arziki ya zo daga sama to azaba ma daga sama ne dukansu biyu ba suna wajen Allah suna saman ku in kun yi ganganci a ƙasa to Allah yana rike da sama abin da ya ga dama ke zai je sannan kuma فورب السماء والارض للي انا رنتوا دا اوبنجين سمي دا كسي انه لحق للي النبي محمد جسكي يعني انه لحق للي القران جسكي يعني انه لحق lalle tashin alkiyama gaskiya ne mislama annakum tantiqun kamar yadda kuka kasance kuna yin magana wannan wato wani irin kafa hujja ne kamar yadda kake nan kake sauraro na kamar yadda waɗansu malamai suke fala abinda na fala gaskiya ne tunda yana wajen yana ji zai ce karya ne in ya ce karya ne to baya wajen mai yiwa kurwarsa ne ko aljaninsa ne yake wajen ke za ka ce mislama annakum au misluma annakum tantekun kamar yadda kake magana haka duk abubuwan da aka faɗa din nan gaskiya ne saboda haka ya kulu ta'ala mukbiran anil muttaqin Allah yana ba mu labarin masu tsoron Allah azza wa jalla eh, lillahi azza wa jalla innahum yawma ma'adihim lalle ranar takin alkiyama ya kununa fi jannatin wa suna cikin gidajen aljanna da idan nuna ruwa malamai suka ce duk inda ka gani inda an ce jin daɗi ya kai jin daɗi to sai an samu ruwa wajen in babu ruwa to rayuwa sakure take eh. Ya za kullum ake kira ga gwamnati da ta inganta ruwa ya fi ta inganta hanyoyi a inganta wa mutane ruwan kyansu ya kasance ko ina suna samu cikin sauki ya fi kai musu hanyoyi ya fi kai musu asibitoci ya fi ka gyara makarantunsu saboda kowa aljanna akwai dandunan ruwa akwai na kya akwai na kuma kamala ne na jin daɗi shine idan mutum ya ci ya kora ruwa a kai amma in aka ce ka ci babu ruwa to wannan cin da kai zai kashe ka a yanzu misali jambu yanzu ko a nan duniya ka zo ka kwaki dambu ka ɗibi dambu idan baka sha ruwa ba kana ganin za a zauna lafiya ko kuma ka sha gwacen wake ko ka tara alale a cikinka ko aka maka farfesun kifi ko aka maka farfesun kayan ciki ko aka maka farfesun kaza ko aka maka ganda ko kuma aka ce an kawo maka ko shinkafa ne da wake da miya ka tsora a cikin cikinka ko kuma a ce a'a ka ci tuwon alkama an hada da miyan karkashi a ce ka cika cikinka ba za ka sha ruwa ba a zauna lafiya Allah ta'ala ya riga ya sanya rayuwa a cikin ruwa dole sai ya sha kuma wani abin mamaki ko da abinci ne idan baka same shi ba idan ka samu ruwa shikenan in ka samu ruwa shikenan za ka iya shan ruwa ka kai wani mungali amma kana jin yunwa sai aka kawo maka dan wake da miyan gyada amma babu ruwa kanada ko aka kawo maka masa wanda aka yi da farar shinkafa tana cikin mai mui mui mui kanada sannan babu ruwa ai ba za ka yi labari ba ba za ka yi labari ba saboda haka yasa aka ce innal na fi jannatin wa uyunin lalle masu tsoron Allah suna cikin gidan aljanna da idan duna ruwa iri daban-daban ga ordinary water ga ruwan giya ga ruwan madara ga ruwan zuma eh ga ruwan da yake gudana kawai wannan a karkashin gini ne ki ba a shansa shi yana ba da iska ne mai kyau wanda duk kake so kawai sai ka kamfata to a tsakanin nan ya kamata mu kwana eh a cikin gidan aljanna ya kamata ku mu kwana eh abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh